Jami'an tsaro a Najeriya sun yi amfani da hayaƙi mai sa hawaye wajen tarwatsa wasu ɗaruruwan masu sana'o'in hannu da suka gudanar da wata zanga-zangar nuna rashin amincewa da wasu kuɗaɗen haraji da gwamnatin jihar Niger ta sanya wani ɗan kwangila ya rika karɓar mata. Masu zanga-zangar dai da suka haɗa da ƙungiyoyin masu motocin sufuri da kanikawa da masu aikin walda da facin taya sun ji harabar majalisar dokokin jihar Niger ne domin mika kokensu akan takurawar da suka ce ana yi masu, to amma sai jami'an tsaro suka fatattake su da barkonan tsohuwa. Malam Idris Muhammad shine shugaban gamayyar waɗannan ƙungiyoyi ga abin da yake cewa. Mu dauka wannan mataki don ina gani gwamnati ya matsa mu a bango. Ali yanzu da ina maka magana ba cikin memban mu wanda bai biya abun da ya fi dubu talatin ma na State gwamnati ba. Na haraji. Yes, na haraji. Mun riga mu biya wannan ko. Muna nan kenan wani ya shigo wai company nashi wai boya bam. Ya zo ya asa kudi wajen all the business association na Niger State. kuma mun bi necessary organize mu je mun mita ministry of works and transport aka ce su sun yarda da complain namu a yi setting up na committee an ba mu two weeks a kawo report gwamnati ya yi amfani da wannan report wallahi wallahi har yanzu ya fi sati shida yanzu ba kira mu ba Kakakin 'yan sandan jihar Niger DSP Bala Elkana ya yi min bayanin dalilin da yasa suka kori masu zanga-zangar ta wayar salula. hanya kusa awa biyu hanya ba su iya wucewa an bi cikin lazima ku bude hanya mutane su wuce tsakiya shin ba wata doka daga gare Ko da yake dai ƙoƙarin jin ta bakin wannan ɗan kwangila da ma kwamishinan ayyuka da sufuri na jihar Niger Abdulmalik Ceci ya ci tura, to amma kakakin gwamnatin jihar Niger Mr. Jonathan Batsa ya yi bayanin matsayinsu akan wannan al'amari. abin da ya sami ma ma'anin kawo consultant domin ba a biya ne kuma ba societin da za ta ci gaba in ba biyan kuɗin haraji so abin da nake so in faɗi ma wa'annan yan union wannan abun ba batun faɗa ba ne su zo da su da mu mu zauna mu tantance amma kun sa an watsa musu barkonin tsohuwa an kakka masu ma kuma kuna ba batun hanyar can caga da sahin nan ya ka gani sun tare hanya ba su da yancin da za su tare hanya an dai share wunin jiya laraba tashoshin mota na rufe a birnin na mina yayin da su kuma kanikawa da dangoginsu suka ƙaurace ma wuraren aikinsu, al'amarin da ya haifar da damuwa ga matafiya da ma masu buƙatar gyara ababen hawansu. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka, daga Mina a Najeriya.